tufa daga tarihin Najeriya. Ga shirinmu na gaba kuma. Rayuwata Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwa ta sunana aisha shehu kabara daga nan sashen hausa na radio france international arafai rayuwata na wannan rana ya kalli batun yadda biyar daga cikin yara ɗalibai na kwalejin gwamnatin tarayya da ke birnin Yori na jihar Kebbi da 'yan ta'adda suka taɓa yin garkuwa da su a shekarar 2021 tare da samun kubuta a shekarar 2023 bayan shafe shekaru biyu a hannun su na daga cikin ɗaliban da suka yi zarra a jarrabawar sharar fage na shiga guraben karatu na jami'o'in Najeriya wato jam. Nasarar ɗaliban na zuwa ne daidai lokacin da aka samu gagarumin kamar faduwar ɗalibai a jarabawar ta jam ta wannan shekara inda a cikin su hudu sun samu maki sama da 200 mutum ɗaya kuma ta samu ƙasa da 200 bayan da sakamakon ya fito shirin rayuwa ta na yau zai yi duba ne akan wannan nasara da ɗaliban suka samu tare da yadda iyayensu suka ji a daidai lokacin da wasu daga cikinsu suka cire tsammanin yaransu za su ci gaba da karatu mu a wannan rana sun hada da malama munira bala mahaifiyar ɗaya daga cikin ɗaliban sai kuma malam salim Ka'u. Oji, shugaban kwamitin iyayen da aka yi garkuwa da 'ya'yansu a wancan lokaci. Amma kafin nan, ga rahoton wakilinmu na Abuja, Ismail Karatu Abdullahi. Rayuwata. Ɗaliban da suka samu nasarar da akwai Fa'iza Ahmed wadda ta samu maki 225 sai kuma Hafsat Murtala mai maki 22. sauran sun hada da rebecca james wadda ita ma ta samu maki 225 sai esther sunday mai maki 217 ita kuwa nan fere daniel 177 ta samu wannan sakamako ya faranta ran iyayen waɗannan yara da kuma al'umma Alhaji Alhassan Libata shi ne mahaifin Hafsat. Gaskiya mun yi farin ciki kwarai da gaske. Sannan abin ma bai misaltuwa don wallahi da halka ya da nan ke tunawa. Abin is very wonderful. Allah ya riga ya basu kuma sun samu mu mun ji daɗi kuma Allah ya barkaci abu. James Salka shi ne mahaifin Rebecca kuma ya bayyana mana wannan sakamako da yarsa ta samu a matsayin abin mamaki a gare shi. Saboda ba mu zata cewa yaran da suka yi shekaru biyu a jeji waɗanda aka yi gwagwarmaya da su ka gani suka ji kara bindigogi kala-kala suka gani azaba kala-kala babu walwala abinci sai an ɗan musu kuma suka samu suka ci wannan jarabawa gaskiya mu abin mamaki ne matuka. Ita kuwa mahaifiyar Hafsa malama Hurera Yusuf Libata ga abin da ta ce. A lokacin da aka ba mu yaran in a ce mu riƙe su ne a hannun mu wallahi babu wani abin da za mu iya musu sai dai mu musu aure amma gwamnati ta samu na hannu da mutane kowa ya samu na hannu cikin wanga al'amari mun gode ma Allah malam Hassan Mu'azu fagu masanin halayyar ɗan adam ne da ya bayyana dalilin samun wannan nasara na yaran duk da irin halin damuwa da suka tsinci kansu a ciki a baya. Kaɗan daga cikin maganin da aka musu shine na kulawa da su ba su shawarwari ƙarfafa musu gwiwa da jansa a jiki da sauransu. To wannan wani yanayi ne wanda yake nuna cewa duk mutumin da ya shiga wani yanayi irin wannan irin abin da yake bukata kenan daga mutanen da suke kusa da shi da mana na nesa da shi. An yi kira ga iyayen yara da aka taɓa yin garkuwa da su da su ƙara jajircewa wurin baiwa yaran su kulawar da ta dace. musamman a fannin ilimi domin cikan burinsu na rayuwa. RFI. An gaida Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto, da haka za mu je ga tattaunawa wakilin namu da malama Munira Bala, mahaifiyar ɗaya daga cikin ɗaliban. Wanda abin da zan ce ma Allah sai godiya, ka san dama an ce mahaƙurci mawadaci duk wanda ya haƙuri don Allah Allah zai saka mishi da mafificin alkhairi. Kuma alama ne na cin nasara ga mai haƙuri. shine samun wanga nasara na jarabawa na 'yata ko in ce diyana don duk an zama ɗaya yanzu ga mun gode mu Allah Allah kuma ya ba su sa'an jarabawa na gaba da suke rubutawa don ban taba sa shi wai yin ta ne ko ko yin mu bane a'a yin Allah ne ko babu komai yanzu ga a stage inda yarinyan take alhamdulillahi ko kuma in ce makarantar da take alhamdulillahi don ban taɓa sa shi wai yin ta ne ko ko yin mu bane a'a yin Allah ne sannan kuma wanda ya haƙuri yayi shi don Allah Allah zai saka mishi da irin wanga alkhairi ko babu komi yanzu ga a stage inda yarinyan take alhamdulillahi ko kuma in ce makarantar da take alhamdulillahi a lokacin da yarki ke hannun masu garkuwa da mutane kin ji cewa idan ta fito za ta ci gaba da karatu? Ban taɓa sa'awa a rayuwa na cewa in ta dawo ba za ta ci gaba da karatu ba, saboda komi na Allah ne. Wa'anda ake ɗaukan su cikin gidajensu ba, ba makaranta ba. Ni ban taɓa jin komi ba a rayuwa na ban taɓa jin cewa yana in ta dawo ba za ta ci gaba da karatu ba ban taba jin shi ba to amma akwai wasu iyayen da irin haka in ya faru da ƴaƴansu bayan sun samu fitowa sai kiga sun ce ba za su ci gaba da karatu ba me za ki ce ga irin waɗannan iyaye duk wani abu muƙaddari na rayuwa ne wanda duk ma haka ta faru da yaron shi ya ce ya hana shi zuwa makaranta to ya sani ya cutar da wannan yaro ko in ce ya cutar da al'umma baki ɗaya ni kan daga nan har outside in ɗiyana za ta je karatu zan tura ta da izinin Allah da ni da babanta mun riga mun fawala mu Allah komi ba mu taba jin wani abu a rayuwar mu ni ban ga kamar ba tatin tatin ce take bayanin shanin tsaro gwamnati ki kula da mu ruwa kar ya wuce da mu kasa waƙar tsaro kenan daga bakin mawakan Hausa na kungiyar Tatin Tatin daga Najeriya da fatan masu sauraro kun nishadantu. Yanzu kuma sai tattaunawar shirin rayuwata da Malam Salim Kaoji, shugaban kwamitin iyayen ɗaliban da aka yi garkuwa da su a wancan lokaci. To, alhamdulillah sai dai mu kare mu Allah godiya tsakanin mu da mu da yaran a duba da cewa irin damuwa da muka shiga tsakanin tsakaninmu da mu da su kuma da ka sani kasancewar sun shekara kusan biyu suna hannu yan bindiga a duk da haka nan ina mai tabbatar maka kamar da muke da muku tun inda aka yi tun suna can a wannan daji din babu yarinyar da ta yi gibin akan harkan karatu kuma bayan sun dawo sun tabbatar mu da cewa babu gudu babu jihar da baya akan karatun a wannan boko da suka samu matsala a ciki lokacin da suna a fgc birni a wuri wannan ya ƙara bamu ƙarfin gwiwa wannan ya kara tabbatar mana cewa komi na Allah ne duk wani fitina da ka gani ya same ka zai dawo maka alheri kamar da kai magana a lallai ai kuka da this time around wannan shekara kamar ai kuka da jam ba a samu ba amma cikin ikon Allah da yake dama yaran jajirtattu Tuni. da addu'o'in mutane da addu'o'in waye Allah ya ba su nasara gaba daya sun lashe wannan jarabawa da aka fitar. Me kake gani a matsayin dalilin wannan nasara ta waɗannan yara suka samu a wannan jarabawa ta jam? To dalilin dai shine uwaye sun jajirce kuma Allah hukunta su yaran suna da ra'ayin karatu kuma dama idan ka je ka bi cika a wannan makaranta tun ka dauke su yare ne masu ilmi masu azaka ko a ce wannan makarantar suna ɗaya daga cikin waɗanda ake ji da su da ilmi da duk wani abun da ya taso na competition a wannan makaranta so wannan jajircewa ya samu asali ne tun daga dai mu uwaye mu da ke ra'ayin su karatun kuma inda Allah ba mu sa su ma yaran suna da wannan ra'ayi a yanzu da suka samu wannan nasara wani buri kuke da shi a kansu nan gaba burin da muke da shi dai bai wuce a kamar da gwamnatin jiha da shin jagorancin gwamnan Kebbi Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu da ya dauki nauyin su muna fatar idan suka kare wannan sakandare dauki nauyin su zuwa kasashen waje domin karasa wannan karatu cikin sauki da kuma natsuwa sannan muna godiya kwarai da jama'a muna godiya ga ubangiji da duk waɗanda suka taimaka mana lokacin da muke cikin wannan damuwa shekaru da suka wuce baya Malam Salim Ka'oji kenan shugaban kwamitin iyayen ɗalibai da aka yi garkuwa da su a wancan lokaci. gare ku masu saurare wani fata kuke da shi ga waɗannan ɗalibai. Shawara fa, muna sauraron ku. Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. da aka shirin rayuwata na wannan rana ya ɗiga aya a madadin ku masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international arafai musamman wakilinmu na abuja ismail karata abdullahi aisha